iya ba haram ta ta same ka ba gobe ka zo ka same ni ko ni in same ka don kutumar ubanka kai ba ma kai kaɗai ba da tawagar ka duk ni yadda take ganin ta isa tana so ta kara da ni don kutumar ubanta duk wacce ta shirya tafiya gida don uwar mamata ta zo ta same ni zan fito mu fito mu haɗu don kutumar ubanku abun wasa ne abun hauka ne shiru ai ba tsoro ba ne shiru ai ba tsoro bane sai ku ce ai shiru ba mutuncin ku yake zubarwa ba wata sautiya ba da shi nake yi ba magana ce nake yi baini na da bai ya saci jawwal dina ya kwashe abin da yake so sama da shekara ɗaya mun rabu ya ce shi ba aure na ya ba kalas magana ta kare shi ba aure na ya ba eh na ji ba aure na kai ba Allah zai warware sai ya dauko sautiyar da muka yi da da da da a ina aka taɓa ɗaura auren wasa a ina aka taba ɗaura auren ka ce ba aure na kai ba to kalas magana ta kare sai ka dinga ba bada sautiya kaɗan kaɗan kana yankewa to don kutumar ubanka idan ka isa idan ka isa na rantse da Allah idan ka isa ka isa uwarka da jini ta haife ka zol in mijina ya yadda zan daina tiktok don kutumar uban mutum Nasiru Kwangila kai ma ina kaninka a gidan haka kawai sai ya je ya haɗa voice ya haɗa kan kare da na doki ya zo ya saka a TikTok shi ala dole dole sai ya zubar da mutunci na don uwar maman Kazol ubanka ne ya halicce ni ko ubanka ne ya halicce ni mutum munafiki annamimi duk halancin da muka yi maka a rayuwa baka gani ba abincin da zaka ci baka da shi kuɗin da zaka zuba mai a mota baka da shi sai an ɗauka an baka sai yanzu ne zaka zo kai wa mutane bura uba da iya shege to idan uwar kamar yan sudaniya idan uwar kamar yan sudaniya ka ce na zagi uwarka ko da a tiktok ba wanda ya kai ni sanka nake sa hoton ka. ina kare ka idan uwar kamar Maryam Sudaniya Zol ta haife ka da jini don uwar mamakka gobe in sha Allahu mu haɗu a sardar radiya ko in kashe ka ko ka kashe ni ko kuma mu tafi asibiti ku ba kun ce yan hau ba ne to ni na fi ka iya hau ka kun ce na ɓoye a gidan aiki to don kutumar ubanka gobe mu haɗu in dai kai namiji ne zol in dai kai namiji ne don kutumar uban mamanka don me cin uwar kamar yam sudaniya don uwar mamanka kai ba ɗan haram ba ne? kai ba ɗan haram ba ne za ka dinga ɗauko sautiya ka dinga ba su original ɗin mana don kutumar uba. Rita Mar ta gari to ta ce da kyau kare da ya garba kura ce ya kara mishi wallahi ayuba na raba ka da tarkace wa garawa gara shinkawa bakin ta shahi an sa ka to dole kamar biyar ta makai jamai ete ka san duk darajar mutum dole wani ya kita kuma da zaran da uwa da uba suna son ka wallahi duk wani uban shi ya gaji da dinin shi ya bari saboda babu abin da za a wasa sai dai in mun kwatse kuma ki ci uwa uwan mutum kuma ki yahe mishi a to Ayuba, Allah miki yabanya Allah fishe ka fari iya na barci aka ake ka arziki na wani aka sha watiya dan arziki irin albarka sawun keke ba a gane ka eh takalmin tsakar gari mai tsada allura tsakar ruwa mai rabo kan ɗauka farar kwakwa mai zub da ruwan daɗi a da Allah tun wahiya uwar kashe mutum eh mutum in ma buru ba wai waya ga gona uwar shi ko ta ubai idan uwar Kamariyam sudaniya da jini ta haife ka gobe zan zo jarradiya na maimaita na ƙara don uwar mamar kazol na kira ka na kira ka ka kashe mun waya don mai cin uwar Kamariyam. don kutumar uban mamarka in ka isa ka zo jarradiya ka same ni zan zo jarradiya ka ɗauki boys ɗin da na yi ina kuka ina cewa babana bai yi kwana bakwai da mutuwa ba ana zagin shi ka ɗauka ka ce wai wai na ce wai kwana na bakwai babana kwanan shi bakwai da yin zina Allah wa ni'mal wakil alfarman annabi da qur'ani zol rayuwar ka sai ta ɗaya ce ta tambade kuma ba ƙarya ne ba kai ne nan kasa sun wota sim suka ɗauke ni suka je suka fidda min da kaya suka nashara ni tsirara wannan bai maka ba kai dole sai na bar tiktok to tiktok din na uwar ka ce ko maryam sudaniya ce ta kawo tiktok duniya Maryam Sudaniya ce ta kawo Sudanin banza Sudanin hofi dan kutumar uba abincin da zaka ci ma baka da shi zol kazami da kai in bacin lalurar rayuwa ma uban me zan yi da kai yan garin ma dariya suke maka in an yi magana ka ce wai kai baka jin Hausa uwarka kake ji a haife ka a Sudan uwarka ta wanke ka da ruwan kogi Allah kaɗai ya san mazan da tabu ma ta same ka mutumi magana ta wuce shekara da shekaru kana daɗa dawowa da ita in yi sautiya ina kuka ina an zagi ubana ka ɗauki sautiya ka haɗa da wannan ka ce wai na ce wai kwana na bakwai baba na kwana na bakwai na yi zina hasbunallahu wa ni'mal wakil ba kai kake cewa mutane hasbunallahu wa ni'mal wakil ba to zol ni me muna yar gidan Musa jika Ibrahim zan nuna maka bare bari suka yi ciki na buzaye suka shayar da ni idan ka cika idan ka.